rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane 58 a gaban nema labarai da kuma ta kame ta ce tana zarga da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da fyaɗe da kuma garkuwa da mutane kwamishinan 'yan sandan jihar borno Mohammed ndaso aliyu ya gurfanar da waɗannan mutanen da kuma ya ce suna samun waɗannan nasarori ne sakamakon sabon shirin nan da suka fitar da ake kira operation pop ada waɗannan mutane dai a ƙasarin su matasa ne da kuma shekarunsu ya tasamma daga 35 zuwa 20 yayin da wasu su ma su kasance ɗalibai da kuma ake zarga da laifuffukan kan fyaɗe da safaran miyagun kwayoyi da zamba cikin aminci har ma da fashi da makami ya ce nan ba da juma'a ba waɗannan mutane da ya bayyana da dinsu hamsin da takwas za a gurfanar da dukkaninsu a gaban kuliya don doka ta yi halinta game da irin laifuffukan da ake zargan nasu da shi. za su kai hamsin da takwas akwai waɗanda aka kama su wurin fashi da makami akwai wanda suke akwai masu fyaɗin ma akwai wanda suke aran gama ne ko da kidnappers kenan duk muna da su da kuma masu sai da kwayoyi da masu amfani da bindigogi wurin karban shanukai duk ga sunan gansu a gaya ma iyaye cewa wayannan abin da suke bari fa yake faruwa suna cutan kansu ne domin lokaci zai zo uba ba zai iya ma ɗansa magana ba saboda dan ya riga ya shiga wani hali in ya masa wani magana in shi dan na ya masa magana sai ya ji kaman da bai zo duniya ba saboda ba tarbiya kuma yanzu ai kun ga kankana yaran da aka kada su da nuna muku yaran nan akwai wanda babansa ya ce ya kai wata biyu ta kai wata biyu bata zo gida ba ta shekara sha hudu akwai wadda ta kai wata ɗaya da rabi in fact lokacin da maman ta sanda take sai da ta sa ya aka kai maman police station so kaga irin wayannan suna son tarbiya tun daga farko tarbiya na farko ko shine a tabbatar da suna zuwa makaranta ba a rinka ba su kaya ce ku je ku sayar ko wani abun nan ba to wannan shine yake kayan wannan batan basira an dai ba mu zaman zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargan da kuma suka shaida mana irin abubuwan da ake zargan nasu da shi kamar haka wato da daddare ne aka ja ka same ni a gidana me kake yi aka kamo ka haka ina kwanciya na ka dauko ne Eh, shi ne ce akan laifin me a to ga abin da kuma take huma na da shi naka ne ko ba naka bane eh to wannan abu ba na bane alan goro eh to amma ina ka same su a cikin gida na ka same su a ah, to ka ce ba naka ba kuma sa kin wuka kenan ina ni mu abun nan dan goran eh, ni ce ma eh da fari ba lokacin kafin abu aka dauki aka dauki gora ne kusan guda biyar ko shida to na dai a cikin nan guda hudu ne guda hudu ne naka eh. to me kake da wuka har hudu a gida ina zuwa farota in lai ya zo yana fida da shi eh to waɗannan kayan fa waɗannan kayan leburancin ya tashi muna leburancin mu muke sha eh shi ne kake sha to eh. amma ka san cewa kwaya ne yana bugarwa na san cewa kwaya ne hmm, to me za ka kake shan su eh to alan gora mun ina sha oke me kai ka kawo kana mun yi amfani da yarinya ne eh ina ku same ta eh to tare da abokina muka je ta ta same shi ne ba mun kada mu same ta ba to me kai ya kawo kana mun je mun yi sata na gidan wani dr gambo dr gambo a ina ke wani anguwa jerusalem to da mai kuka shiga gidan da makami makami eh. wani irin makami uka to aka yaka kama ku ta dalilin wannan ne mun kira yar gidan ne mm. to shine aka yi tracking number shi shine aka zo aka kama mu ne kana karatu ne ko me kake Na karatu a ina kake karatu university a university a wani aji kake level 2 wasu da rundunar yan sandan jihar Borno ta kame da kuma ake zaga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a fadin jihar kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya